ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا حقيقه bayina mumine masu biyayya a gare ni baka da wani iko a kansu kai iblis saboda Allah zai kare su daga sharrinka Allah ya isa abin dogaro ga duk wanda ya dogara da shi a cikin al'amuransa